Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya na yau talata sha uku ga watan Yulin shekarar 2021. Baba ya muke ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. waɗanda suka gudanar da zanga-zanga ranar lahadi na nuna ɓacin ransu kan gwamnatin ƙasar cuba sun bayyana dalilansu na zanga-zangar da suka hada da matsalar tattalin arziki da kasar ke fuskanta da kuma sakacin da gwamnati take nunawa kan annobar corona. Shugabannin duniya sun nuna goyon bayansu ga mutanen Cuba bayan zanga-zangar ranar Lahadi da ta gabata a fadin tsibirin kasar. Dakarun 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia. mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa afp a yau talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-haren da suka tunzura gwamnatin ta tsagaita wuta kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar dattawan najeriya ta ke tabbatar da lorita onuche ta zama shugaban hukumar zaben najeriya to ko menene dalilin haka sai a biyo mu a cikin wannan shiri a jiya litinin ne kuma gwamnan jihar lagos babajide sanwa olu shi da kansa ya kama wasu 'yan fashi da makami kuma tuni iya hannun su ga jami'an tsaron lagos. wannan harka na kwace-kwace a gosulo ko kuma akan hanya a lagos ya zama ruwan dare kuma mun gode wa allah da shi gwamna ya zama ganau ba jiyau ba da su ya gani kuma har ya kama muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Waɗanda suka gudanar da zanga-zanga ranar Lahadi na nuna ɓacin ransu kan gwamnatin ƙasar Cuba sun bayyana dalilansu na zanga-zangar da suka hada da matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta da kuma sakacin da gwamnati take nunawa kan annobar corona. Zanga-zangar ita ce mafi girma da aka gudanar na nuna adawa da gwamnati cikin shekaru da dama. da aka gudanar a Havana babban birnin kasar da kuma waɗansu birane a kasar. Kasar Cuba tana fama da matsanancin koma bayan tattalin arziki. Gwamnati ta ce tattalin arzikin kasar ya faɗi da kashi sha ɗaya cikin ɗari a bara. Koma bayan ayyukan yawon buɗe ido bayan da gwamnatin Trump ta taƙaita tafiye-tafiye da ɓarkewar annobar corona sun ƙara nawaita wa tattalin arzikin ƙasar da tun farko ya samu koma baya sakamakon takunkumin cinikayya da amurka ta kafa wa kasar da ya shafi shigo da mai daga venezuela shugaban kasar cuba miguel diaz canel yana ɗora alhakin zanga-zangar kan tsare-tsaren gwamnatin amurka zargin da jami'in amurka ya musanta shugaban amurka joe biden ya ce masu zanga-zangar suna neman 'yancinsu ne daga gwamnatin kama karya shugabannin duniya sun nuna goyon bayansu game da mutanen cuba bayan da zanga-zangar ranar lahadi ta gabata a fadin tsibirin kasar ministan harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ya yi kira ga gwamnatin cuba ta saurari waɗannan masu zanga-zangar a yayin wani taron manema labarai a jiya litinin a birnin brussels bayan ganawa da ministocin harkokin waje na tarayyar turai Erika Govara Rosas, daraktar cibiyar kare haƙƙin bil'adama Amnesty International ta Amurka, ta kira zanga-zangar ranar Lahadi a matsayin ranar tarihi a ƙasar Cuba, yayin da take nuna damuwa akan rahotannin toshe kafar intanet. Kame na son kai amfani da ƙarfin 'yan sanda wanda ya hada da harbin masu zanga-zanga da kuma jerin mutane da suka bata. Shugaban ƙasar Mexico Andres Manuel Lopez Obrado. ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin a birnin mexico cewa nuna jin ƙai na gaskiya shine amurka ta ɗage takunkumin tattalin arziki da ta ƙaƙaba wa ƙasar cuba na shekara hamsin a ƙasar amurka magajin garin miami florida ya yi kira ga gwamnatin biden da ta jagoranci ƙoƙari da duniya take yi wajen taimakawa mutanen cuba waɗanda suke fama da mulkin kwaminisanci mafi tsawo a tsibirin Ɗaya daga cikin mutane 80 da suka mutu a ginin da ya rushe a Florida yana cikin ɗaruruwan mutane da suka yi hijira a shekara ta 1960 da suka yi ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin Fidel Castro a ɓoye. A makon da ya gabata ne jami'ai suka gano gawar Juan A. Mora ɗan shekara 80 da haihuwa cikin baragizan ginin da ya rushe. Mutane da dama sun mutu haɗe da matar shi Ana da ɗan shi Juan Mora ƙarami. wanda yake aiki a Chicago kuma yana zaune ne da iyayen shi. Mora babba yana cikin kame da aka yi na waɗanda ba su goyon bayan Fidel Castro a shekara ta 1961. An kama shi aka kuma ɗaure shi a Cuba na tsawon watanni 20 kafin ya dawo Amurka. Toma madalla kafin mu kawo muku sauran labarin da muke ɗauke da su. Majalisar Dattawan Najeriya ta ki amincewa da Lorita Onoche a matsayin shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta INEC. Kin amincewar da majalisar ta yi a yau talata ya biyo bayan damuwa da al'umman kasar suka bayyana ne musamman 'yan adawa da kungiyoyin jama'a wanda suka ce cikakkiyar 'yar jam'iyyar APC mai mulki ce. Shi ma tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya ta INEC a Tahiru Jega yana cikin waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da naɗinta. mu madina dauda ta halarci majalisar ga kuma karin haske da ta mana a wannan tattaunawa da na yi da ita hujjar da majalisa suka bayar wai ita ce ta fito daga jihar delta ne hujjar kenan da suka bayar kuma akwai wata kwamishiniya daga jihar delta mai suna mary umbu wacce a halin yanzu take hukumar zaɓe mai zaman kanta a matsayin kwamishiniya duk da cewa ita mary umbu zamanta a hukumar zaɓe a matsayin cewa tana wakiltar jihar da mijinta ya fito ne kuma wannan jihar da mijinta ya fito ɗin shine na jihar cross river tana wakiliyar jihar cross river ne a hukumar zaɓe mai zaman kanta duk da cewa jihar ta na asali jihar niger delta jihar delta ne daga jihar delta ta fito to madina wanda bai san dokokin najeriya ba zai yi mamaki ba daidai ba ne a dokance a najeriya jiha ɗaya ta samu kwamishinoni a hukumar zaɓe a'a abin da nake so kai la'akari da shi baba shine a dokance ai duk kwamishinonin hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ba jihohi suke wakilta ba duk da cewa idan aka zo tantance su akan duba a gani shin daga wace jiha wane da wane da wane suke saboda kawai a tabbatar da kyautatawa ne cewa an yi amfani da wannan batu na hukumar gaba daidai ta ƙasa wanda za a ce kowa ya samu daga shiya kaza ko kuma daga jiha kaza amma ba doka ba ce saboda haka a halin yanzu majalisa dai ta tsaya a kan cewa ba za a haɗa mutane daga jiha ɗaya mutum biyu a hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. da kuwa suna da cancantar zama gurin? da suna da cancantar zama gurin. da suna da cancantar zama wurin su biyu ɗin ba za a iya haɗa su daga jiha ɗaya su biyu ba. Kaga ita Madam Mary Abamuchi Mbu, ita 'yar jihar Delta ce asalinta. kuma a yanzu haka da muke magana da kai kwamishiniya ya ce ita a hukumar zaɓe mai zaman kanta saboda haka ba za a haɗa 'yan delta guda biyu a hukumar zaɓe a matsayin kwamishinoyi ba hujjar kenan da majalisa ta bayar na sauke loretta ono ce a cikin waɗanda aka tantance mutum bakwai da suka tantance suka amince ba a sa da ita a ciki ba. To a baya akwai kira da mutane a Najeriya musamman 'yan adawa da ma kungiyoyin jama'a da suke ta cewa a 'yar jam'iyyar APC ce. To wannan batu bai taso a gurin tantancewar nata ba? Wannan batu na cewa ko ita 'yar jam'iyya ce ko ba 'yar jam'iyya ba ya taso a lokacin da ake tantance Loretta Ono ce. A lokacin da ake tantance ta ta faɗi ta ce tun shekara da goma sha tara." da shugaba buhari ya ci zaɓe a karo na biyu ita ta cire kanta daga harkokin siyasa baki daya saboda haka a wannan lokaci da jam'iyyar apc ke ƙoƙarin tantance mambobinta duka a ƙasa saboda a sake musu a sabunta musu rajista a sake sabunta musu rajista su samu kati na zama 'yan jam'iyya ita bata shiga ayarin waɗanda za a tantance na samun katin zama ɗan jam'iyya ba. Ko kin ji abin da ta faɗi bayan an ki amincewa da ita? To bayan da ba amince da ita ba, ni kaina na nemi Loretta Ono ce a lambar wayarta. Saboda in ɗan yi hira da ita in ji ko menene tunaninta akan wannan mataki da majalisa ta ɗauka a kanta? Loretta Ono ce bata ɗau wayata ba. Madina Dauda kenan daga zauren Majalisar Dattawan Najeriya. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Dakarun 'yan tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin Tigray na Ethiopia. Mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa AFP a yau talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnati ta tsagaita wuta. An yi ƙoƙarin jin ta bakin kakakin sojin amma ya ci tira. kuma ba zai yiwu a tantance zancen getacho ba saboda yankewar layin sadarwa a yankin a ranar 4 ga watan nuwamba da ta gabata ne firaminista abi ahmad ya kaddamar da aikin soja a yankin arewacin kasar domin kwace makamai da kuma kame hukumomin jam'iyyar tigray people's front da ake kira da tlpf a takaice harin da 'yan tawayen suka kai a jiya litinin ya shafi yankin kudu da yammacin lardin tigray waɗanda suke ƙarƙashin ikon sojojin ƙabilan amhara da suka zo tallafawa sojojin ƙasar cikin wannan rikicin zalunci da ƙara yunwa a yankin. Makaho ɗan ƙasar China da ya tsere zuwa Amurka a shekara ta 2012 ya zama ba Amurke ya kuma bayyana cewa lamarin keta hakkin bil'adama a China yana ƙara muni. Chen Guacheng wanda ya yi magana ta bakin tafinta ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press makon da ya gabata a new hampshire cewa yana matukar godiya da kuma farin ciki da amurka ta karbe shi ya zama dan kasar amurka a baltimore a ranar 21 ga watan yuni wata alamar kasa da kasa ta mutunta dan adam bayan ya sami saɓani da gwamnatin kasar china sakamakon fallasa yadda gwamnatin kasar. take tilasta zubar da ciki sabili da tsarinta na ɗaya ɗaya rak ga kowane iyali. An shafa shekaru ana gasawa Chen a ƙuba da kuma tsare shi ba bisa ka'ida ba, saboda yana ba ƙauyawa shawara kan yadda za su kaucewa ƙuntatawar da gwamnati take yi. To madalla a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da matsalar tsaro walau na daji ko da cikin birni ke ci gaba ke fuskantar jama'an Najeriya. jihar Legas da ta zama cibiyar kasuwancin kasar ba a batta a baya ba domin ajiyar litinin sai da gwamnan jihar don kansa ya kama wasu 'yan fashi a titunan birnin tare da mika su ga jami'an tsaro wakilinmu na Legas baban gida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani birnin lagos da ake kirari da cunkus nakin tsumma za a iya cewa ita ce cibiyar hada-hadar kasuwancin najeriya to sai dai kuma yadda birnin ta yi cunkus da mutane ha kuma birnin ke fama da matsanancin matsalar rashin tsaro musamman na yan bata gari da aka fi sani da suna area boys a koyaushe dai ayyukan rundunar 'yan sandan najeriya rashin jihar lagos shine na ganin ta tabbatar da doka da oda a birnin na lagos kama daga 'yan fashi da makami da masu satan mutane da kuma masu fashi shi a titina a lokacin gosulo da birnin lagos da ya kaurin suna a kai fatan kowane magidanci ko mazaunin birnin lagos shine na fita aiki da komawa gida lafiya ko a jiya ma sai da gwamnan jihar lagos dai san olu tare da 'yan tawagarsa suka kama wasu bata gari da ke satan kayayyakin mutane a yayin gosulo da birnin lagos da ya kaurin suna a kai wata sanarwa da jami'in yada labaran gwamna benga a kosile ya raba manema labarai a lagos ya nuna da gwamna babajide sanwo-olu tare da jami'an tsaronsa a wani titi da ke hanyar ojota ta shiga yankin alausa inda kuma suka kama wasu bata gari banza da ke wa masu motoci sata a lokacin da suke cikin gosulo nan take dai gwamna babajide sanwo-olu da ya hango bata garin matasan ya umarci jami'ansa su tsaya kuma bai bata wani lokaci ba ya fito tare da umartan jami'an tsaronsa su bi matasan domin kamo su matasan wanda ke dauke da ta'adduna jami'an tsaro sun kama su su uku tare kuma da mika su ga rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar lagos domin gudanar da bincike da kuma gurfanar da su a gaban kotu to koya mazauna birnin legas ke ji da irin waɗannan matsaloli na rashin tsaro da ke suke fuskanta a duk safiyan allah tambayar kenan da yawa wasu da su ma suka taɓa fuskantar irin wannan sace-sace da ake yi a lokacin da motoci ke cikin gosulo a birnin lagos hakikanin gaskiya ba taɓa yi min sata makamancin wannan ba amma a gabana an yi ma hutawar take a gabana na gani a shawarar da zan ba jami'an tsaro a cikin wannan lamari muddin aka ce akwai goslo to a tabbatar da cewa akwai jami'an tsaro wayanda suke cikin fararen kaya suna sintiri a wajen um, na mafti suna duba duk lokacin da allah ya sanya aka ga irin wannan bata gari to a yi ram da su a gaggauta kai su kotu su zama izina ga sauran al'umma masu irin wannan mugun hali wannan harka na kwace-kwace a goslo ko kuma akan hanya a lagos ya zama ruwan dare kuma mun gode wa allah da shi gwamna ya zama ganau ba biyau ba da idansa ya gani kuma har ya kama hatta ni ma na taɓa faruwa da ni waɗansu shekaru da suka fice kawai ina tafiya a ɗan ƙarƙarar gosulo kawai sai ne da gefen mota na cewa wani abu ya faru da mota na ina ba da hankali a can sai wani ya zuro hannu ya ɗauke min waya to wani abubuwan suna faruwa a ko ina da na ƙarfi da na dabara gashi nan dai batu na gaskiya harkar tsaro musamman a wariyar legas sai dai a ce allah ya kyauta mana me yasa saboda dama 'yan iskan gari waɗanda ake kira da ko 'yan opc ko area boys ko ma wani irin suna ake kiransu kullum sake samun gindin zama suke yi a legas. saboda me saboda saboda haka batun aje kana kan titi a tare ka a kwace ma kaya ko a ma fusge ko a ma kwace da ire-iren waɗannan ba sabon labari bane a Legas. yanzu haka dai gwamnan jihar ta lega babaji sanwo olu ya sha alwashin ci gaba da ɗaukar matakai na ba sani ba sabo babin ya ci amurka daga najeriya gaida baban gidan jibrin da wannan rahoto har yanzu kuna tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da shirinmu na gaba noma tushen arziki jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar masu sarrafa kayan noma da kiyo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar cimaka na birnin Roma. taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasar Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Ayamai Sulamumin Barma ya tattauna da wata ma'aikaciya kungiyar Agric Office wadda ta fara gabatar da kanta kamar haka. ina aiki ƙarƙashin focus agri focus kuma ita ce kungiya wadda ke aiki da manoma da makiyaya tana taimaka musu waɗanda ke sarrafa abinci na noma da kiwo don su samu su bunƙasar da aiki da suke yi kuma hallau su kokarta su samar ma eh, 'yan nijar abinci mai inganci da za su ci kuma da bai da lahari kawo ga kasu baje koli da muke yi yau kuma anarta kamar nan zuwa nan da wata uku cikin watan da ake cewa watan september akwai wani taro da za a yi ta majalisar dinkin hanya da za a yi to cikin wannan fannin kowace ƙasa ya kamata ta yi wannan irin taro taro ne na muhawara da za a yi a yi zanta a ga wani irin matsaloli manoma da makiya suke fuskanta ta fannin noma ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya ta fannin sarrafa abinci ta fannin sai da sayarwa wani matsaloli ne suke fuskanta matsalolin da suke fuskanta kuma kaka za a yi a samu a samu musu mahurta to cikin wannan fannin ne za a tattauna bayan wannan kaso baje koli ta kwana uku ana tattauna kwana biyu da cikin tattauna na yadda nice za a hudo da wannan matsalolin da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samu abin kasa arzikin noma da kiwo kenan aka yi wannan aiki sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan wannan taro na majalisar dinkin duniya don a samu a samu mahita dangane da matsalolin nan kuma da hanyoyin da aka zana aka ce su ya kamata a don a samu mahuta kenan an aka samu wannan mahuta a takaice kamar kasa kamar tamu ta Nijar da ake a kwatance wajen mutane a tamanin bisa kan 100 suna aikin noma bai kamata a ce cikin aikin noma nan ba mu iya ci da kanmu ya kamata a ce wannan taro ya samu mana mahuta mun samu mun zo mun yi aiki da wannan mahuta kuma manomanmu da mu kwallo masu aiki cikin wannan eh, fanni cikin wannan tsarka mai daraja kamar daga noma har zuwa sai da sai da haga maci wanda ke cin abincin an samu musu mahuta sai mu ci da kanmu hallo har mu ci da wasu kasashe abincin mu yayi suna kuma ya ta cikin kasashen da waje to madam um, waɗanne irin matsaloli ne ke damun fannin noma da kiwo a nan jamhuriyar Nijar? To, matsalolin wasu na da dama. suna da dama a takaice mun san yanzu cikin zamanin wanga na sauyin na yanayi mun san da akwai matsaloli da dama akwai ruwa da ke zowa ya cinye gonaki kenan manoma ba su da abinci kenan a matsalar karamcin abinci har ila yau kuma gonakin ma ba kowanne ke iya bada albarka abinci yau kasashe sun gaji ya kamata hallau su ma a samu abin kasar da su hallau fannin kiwo dabbobi suna nan suna son abinci suna son tattali ya kamata hanyoyi na aduba su hallau kuma akwai kayan noma kayan aiki wasu eh, mashin tahuna da sauransu dai masu iya taimaka musu su samu su bunƙasar da aikin su dai kamata a basu yau duniya ta ci gaba akwai abubuwa da dama da aka sarrafa ta fannin da masana suka hoto da su da ya kamata a yi aiki da su a ba manoma su a ba masu sarrafa abinci don su samu su aiki da su su ci gaba da su kuma hal ilayo mun san ta fannin kasuwa mun san hanyoyi ba su da kyau mun san yau in ka tsoki abincin ka za ka kai shi wasu wata kasa ko cikin wata jiha hai kafin bi kwana uku ka sha wahala in abinci mai bacewa ne kamar noman rani kaga sai ya bace ya lalace maimakon a ciri ba sai a bi asara to yana ya kamata duk hanyoyin nan a bi su a samu mahuta a kawo musu wa'annan sababbin abubuwa da aka bunƙaso da su don su ma su yi aiki da su su unhwana su unhwani ƙasar su don arzikin ƙasar mu ya ci gaba wato dai anan kina nufin ya kamata a ce kasashe irin su Nijar sun mai da al'amura na noman gargajiya share daya sun rungumi kayan aiki irin na zamani a takaice ba a ce a bar na gargajiya a ce a shi sam sam amma an san karin ba ɗaya bane tun da yau kana aiki da kayan aikin galgajiya kana samu iyakacin amfani da zaka samu amma ba zai yi yawa bisa ga kan in kai aiki da na zamani na da aiki ba a ce a bar su sansan bai yiwa bai yiwa a bar su tun da hal in wani yana da eh, halin samun shi wani bai da kuma hal ila yau inda za a aiki da su ba ko ina za a iya aiki da su ba wani inda ake iya aiki da su kin shine nike nihi a kama kama ayi yanda ake sha fanni biyu akwai na gargajiyar da ake yi hallau sabon a wannan sanayi da aka hoto da ita ta fannin noma da kiwo su ma a basu hallau shi su jaraba su yi da shi kenan in ba haka na ai aka ce a hannu biyu ke wanke juna kenan aka hada sanayyar biyu sai a ci gaba yi abin gas hal ila abincin da aka sarrafa an ana samun matsaloli da dama yau in aka sarrafa abinci ya kamata ka samu kwalin da zaka sa shi dan ya ma kasar ba a yi shi masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin zainab hamani kuma wakilin ma mai sulamu mini barma sai jul ladas gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe da ke muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. da la'agai da baballe yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako mu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chido unguwar karufin madaki a jihar Bauchi, Najeriya. ya ce hakika matsalar albashi da kici ya cinyewa a bauchi abin takaici ne ganin yadda a duk wata sai an samu ma'aikata da suke fadawa cikin rashin albashi inda yanzu haka akwai wasu daga cikin ma'aikata da suka share wata goma sha biyu ba tare da samun albashinsu ba da wannan ne nake kira ga gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kauran bauchi da ya dubi wannan matsala don a warware ta sako na gaba na cewa salam voa hausa ku ba mu dama mu taya al'ummar masarautar kajuru murnar fitar da mai martaba alhaji hassan adamu kajuru daga hannun masu garkuwa da mutane lafiya kuma muna addu'a allah ya kubutar da sauran iyalan gidansa lafiya da duk wasu da suke hannun masu garkuwa da mutane a fadin najeriya lafiya amin sako daga na mai umar makila da yahaya da no azare sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ke cewa mu dai addu'ar mu kullum ita ce Allah maɗaukakin sarki maji bawansa wannan yanayi da ƙasarmu ke ciki ta tsadar rayuwa rashin tsaro rashin aikin yi rashin kuɗi a hannun mutane abinci ya yi tsada muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana sa daga kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga sako na gaba ko ya fito daga abubakar kawu girgir ne ya ce salam voa hausa yan jarida su ne fitilar da ke haskawa al'umma duhu musamman a game da ayyukan gwamnati ba za mu goyi bayan duk wani mataki da zai taba aikinsu ba saboda haka kiran mu ga majalisar dattawan najeriya ta watsar da aniyarta na yin kwaskwarima a dokokin aikin jarida muddin ba kokarin hana faɗan albarkacin baki suke son yi a ƙasar da take karkashin mulkin demokaradiyya sai kuma sako na gaba da ya fito daga malam isa dogon faci ba tsari da mustapha mai dan kiosk daga jihar katsina suka ce assalamu alaikum voa hausa fatan alheri gare ku suka ce a gaskiya mu al'umman jihar katsina ba mu goyon bayan 'yan takarar gwamnan jihar katsina masu fita yakin neman zaɓe a daidai wannan lokacin da jihar ke cikin hali na kakani kayi kamata ya yi 'yan takarar su mai da hankali wajen samar da tsaro a inda ake fama da matsalar rashin tsaro a matsayinsu na waɗanda ke cikin gwamnati da fatan kiranmu ya kai inda ya dace Tuma Dalla.

tawaye sun kaddamar da sabon hari a kan lardin tigray na ethiopia mai magana da yawun 'yan tawayen ya faɗa wa afp a yau talata cewa bayan mako biyu da kaddamar da hare-hare da suka tunzura gwamnati ta tsagaita wuta makaho ɗan ƙasar china da ya tsere zuwa amurka a shekara ta 2012 ya zama ba amurke ya kuma bayyana cewa lamarin keta hakkin bil'adama a china ya ƙara muni Jen Guancheng wanda ya yi magana ta bakin tafinta ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press makon da ya gabata a New Hampshire cewa yana matukar godiya da kuma farin ciki da Amurka ta karbe shi. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe takwas da rabi ke da agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hanifa kabiru isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma julie leather gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya ko makeri ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirinmu na dare salamu alaikum